Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Rikicin yankin Tigray da ke kasar Habasha ya sake muni jiya Juma'a yayin da wani jami'in yankin Amhara ya ce yau Asabar dakarun Amhara za su kaddama da farmaki kan sojojin Tigray da suka shiga yankin kuma suka karbe ikon garin da ke da wurin tarihi na UNESCO. Sema Trune, shugaban zaman lafiya da tsaro na yankin na Amhara, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Amhara cewa wannan shine lokacin da 'yan kabila amhara za su murkushe kungiyar 'yan ta'adda kowa ya fito ya kare kansa a martaninsa mai magana da yawon sojojin tigiri garchu reda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa za mu yi muku maraba rikicin na barazana ga rugujewar kasa ta bi mafi yawan jama'a afirka inda tuni a kashe dabban mutane a yakin watanni tara kimanin bakin haure arba'in ne ake fargabar sun mutu bayan da kwale-kwalen da ke dauke da mutane hamsin daga yammacin sahara zuwa tsibirin canary na spain ya nutse in ji wata kungiya mai zaman kanta ta spain a jiya juma'a cikin mutane arba'in da suka hada da mutane talatin kananan yara takwas da maza hudu duk sun rasa rayukansu lokacin da kwale-kwalen su ya nutse a gabar tekun dakha sakon kenan da halina maleno wanda ke kula da kwararar bakin haure ta kafe a shafinta na twitter majiyoyin hukuma waɗanda jaridar el ta spain ta rawaito sun ce adadin mutanen da ake fargabar sun mutu sun kai talatin maleno ya ce mutane goma sun tsira bayan da masunta suka tsinto su hatsarin ya faru ne lokacin da kwale-kwalen bakin hauren ya tashi a cikin mummunan yanayi a ranar talata amma cikakkun bayanai sun fito ne a jiya juma'a kawai Sojojin Amurka masu bincike da jami'an diflomasiyya na kasashen yamma na kira da ƙara matsa lamba akan Iran. Suna masu cewa duk shaidun da aka tattara a cikin mummunan harin da aka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a gaɓar tekun Oman ya nuna ƙasar Iran. Mafi yawan zarge-zargen na zuwa ne a wani ɓangare na rahoton da sojojin Amurka masu bincike suka fitar jiya Juma'a daga cibiyarsu da ke Amurka. Rahoton ya ce iran na da hannu dumu-dumu a cikin wannan harin yana mai nuni da kamanceceniya tsakanin wasu muhimman tarkace da sassa da aka gano na wasu ƙananan jirage marasa matuƙi da ake kira kamikaze da iran ta samar kuma ake amfani da su a har hare a duk yankin jiya juma iran ta ci gaba da musanta cewa tana da hannu a harin kuma ta yi gargaɗin kan yiwuwar ɗaukar fansa labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomi a Amurka sun cafke wasu 'yan ƙasar Myanmar biyu da ke zaune a New York kan zargin shirya kashe jakadan ƙasarsa a Majalisar Ɗinkin Duniya, Kyomo Tun, in ji masu yadda ƙara na gwamnatin tarayya. A cewar wata sanarwa daga ofishin babban lauyan Amurka na gundumar kudancin New York, Fiohen Hart ya kulla wani shiri tare da dillalin makamai a Thailand wanda ke sayar da makamai ga sojojin Myanmar. A ƙarƙashin shirin, Pyohin Hart zai samo waɗanda za su cutar da jakadan a ƙoƙarin wa jakadan ya sauka daga mukaminsa idan jakadan bai sauka ba to dillalin makaman ya ba da shawarar cewa maharan da hot ya ɗauka za su kashe jakadan ana tuhumar kowannensu da laifi guda ɗaya na haɗa baki don kai hari da kuma kai hari kan wani jami'in ƙasashen waje wanda hukuncin laifukan zai ɗauki tsawon shekaru biyar a gidan yari. A cewar rahotannin cikin gida, kasar kenya ta zaɓi ficewa daga dakatar da shigar da kifi daga kasar china dakatar wadda aka yi la'akari da ita don kare masana'antacin gida saboda al'ummar kasar na fuskantar karancin kifi ministan ma'aikatar gona na kenya peter munya wanda aka ambato a jaridar daily nation ya ce kalubalen da muke fuskanta a kasar shine karancin kifi a kasa. kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ko a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shiny Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri kuna lafiya? Lafiya lau ya mutan gida ya New York. New York na nan lafiya ne. <laughs> To, barka da warhaka. Eh, lafiya na, na, na, na, saurare ku makon da ya wuce ni ma na yi bulaguro. Eh, ai dama ai na ce kai ba a danga labari ya zo malam da ɗuminsa. An ce, an ce kwastam suna nan suna abin da suka gana ba. <laughs> to amma Allah da ikonsa an samu na kware kuma daga cikinsu wanda su ma sun taimaka abubuwa sun daidaita to ai aka ce ko ya aka yi hmm. komi ya ake zargin al'umma akwai na kware kuma komi yadda aka samu na kware akan samu a cewa wake ɗaya shi kan bata iri ko eh magadan ke To Allah ya masu jagora kuma Allah ya taimaka ma dukan hukumomi da suke ayyuka daban-daban domin a kula da ci gaban al'umma da kuma ci gaban ƙasa. Amin summa amin. To yau kamar yadda ka ji mun yi bakuwar hmm. mawaƙiya. Haka ne. Ayi mofi kenan. <laughs> da Adnan. Mun bako. Mawaƙiyan da aka dai fi sani da mofi. Eh mofi ai da kaji sunan kaman wata 'yar New York. <laughs> ya zama ba new yorker eh wato to zuwa anjima aka ce waka baki mai ita ta fi da haka yake haka zuwa anjima eh. za mu ji hira da suka yi da mu baraka bashir a birnin kano haka To kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna yau ma ana auren raki na goma. Mm, auren raki ba dama. Sai inda mutum ya zaba mm, ke Kaca kaca. <laughs> To bari mu bude babin da mika gaisuwa fata alheri da ta murna domin waɗannan auraraki da kamar da muka ce jerin auraraki da za a yi yau. Za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da ta murna ga iyalan marigayi alhaji ma'azu walidas da kuma na malam suleiman yusuf godi domin auren 'ya'yansu da za a yi a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe. za a yi ne a masallacin izala na ɗaya da ke kan titin commercial area a gombe to allah ya sa an yi wannan aure a dace muna kuma taya murna ga sp gambo isa wanda ya aurar da yarsa rabi'atu sani bala kusa an yi wannan auren ne jiya sai kuma taya murna ga alhaji abbas dfs wanda shi kuma ya aure da ɗansa yusuf sanusi yusuf da, da aka ɗaura ma aure da amaryarsa yusra shehu anka da fata allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a mai amfani amin sun amin to sai kuma saƙon taya murna zuwa ga iyalan gidan baba abbas musamman alhaji rufai sallaman sarkin gwanjawa da alhaji isa abbas da kuma alhaji lukman abbas shugaban luke springwater na auren uwansu alhaji aminu mahmud abbas wadda za a daura gobe lahadi kenan da amaryarsa samira muhammad kinjafar za a kuma yi zaman ne a spy akubam sai kuma taya murna na daurin auren zakariya aminu da aka fi sani da baba wura da amaryansa iman abdallah wanda kuma za a daura shi ma a goben lahadi a gidan ustaz ahmed sa'id sakataren ulama wanka da za a yi liyafa kuma a masallacin alhaji laminu alaba mahaifin ango shine alhaji aminu da ake kira aminu boya to allah ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a ɗaya ba to sai kuma taya murna zuwa ga mai sauraronmu a koda yaushe alhaji baba kano aliyu jada na ɗaurin auren 'ya'yansa guda uku ya zai aurar da 'ya'yansa guda uku ne wato biyu maza ɗaya mace na farko shine muhammad baba kano aliyu da amaryansa maryam muhammad adamu da kuma dr muhammad baba kano aliyu shi ma da amaryansa hawa sa'id abubakar sai kuma rabiu haruna wanda za a aurar mai da amaryarsa sa'ida baba kano wanda za a yi a yau asabar kenan da misalin karfe tara da safin nan a masallacin juma'a na aga duguri a garin jibeta yola na jihar adamawa to da fatan allah sa albarka ya kuma ba da zara'a ɗaya ba amin allah ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka dukkan waɗannan aure da za a yi amin sun amin kuma mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Reverend Dayin Waya wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya za a kuma yi jana'izar sa ranar talata mai zuwa dinnan bayan yin addu'a a majami'ar ekuwa bishara wanda ke a kwanga da karfe goma na safe muna mika gaisuwa ta musamman ga mai ɗakinsa mama saratu waya da 'ya'yansa hannatu ibrahim da kuma abigail waya allah ya kara jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshe amin sun amin to sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan madugu ango a zangon kumasi na rasuwar baba wayya da aka shafa addu'a sa a ranar alhamis da ta gabata to allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki ɗaya amin sun amin bari kuma mu shiga zangon gaishe-gaishe eh, baba to akwai wannan mai sauraron mu a yau da kullum wanda yake cewa ya sha aiko da sakonni baya jin ana karanta hmm. kamar yadda muka ce komi kirkin ka baka gaba kasuwa da gaisuwa hmm. yau dai kuma dace aka fada kan gaba Allah sarki ah, ban san daga cikin yau yau an zo kan shi kenan aiwa ba ba sa a cikin <laughs> su wane ne marubucin wannan ba don eh, gaishe-gaishe ne da muka ɗibo a shafinmu na facebook hmm. To bisa ga rubutun Facebook din dai mai sunan shine Abdullahi Laki Fontuwa. Mm. Amma sai kuma mai aika saƙon yana cewa sunan shi Dalhatu Manjos Gobir Samaru Zaria mm. jihar Kaduna Najeriya to muna mika gaisuwa gare su duka. Manjos Gobir yana aika gaisuwa ce ta musamman ga sarkin samarin zazzau da sardaunan Samaru zaria alhaji bello sa'idu to da fatar an tashi lafiya gaisuwa fata alheri ta abar ya huce ga aliku auta kafinta yalwa gaisuwa fata alheri ga aliyu muhammed dan fulani maradawa da aliko auta kafinta yalwa sai kuma ibrahim musa wada barikin ladi da nasiru aliyu bikiyom sai abdulmudalib mande magarya da mansur babawuru na faɗa da kuma alhaji nuciya wacekal gaisuwar a bare huce zuwa ga bashir tela lafiyan bare bari da adamu mai nasara wamba da unusa tanko ba ni in baka to sai kuma gaisuwar a bare huce da ya fito daga ado salati goba ga annabi rijau ya ce da farko ina gaida ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sannan ya ce yana gaida usaini dangote karasuwa da shehu adamu rijau da tukur harka tsohon garin rijau da husaini ali mai gishiri rijau da kabiru tela rijau da tinau mai kwarya sabon garin rijau a ƙarshe ya ce yana gaida jamila da fati matansa wato ato salati goma ga annabi din kenan dukkaninsa a rijau. baba kamar yadda muke faɗa eh. kullum komai kirkin ka baka gama ko kaɗan kuwa. sabili da haka za mu ja birki nan Madalla. Da safiya kamar yadda muka sanar mun yi bakuwa. Mm. Eh, muna tare da Mofi a cikin wannan daki Ga Mofi a hirata da wakiliyarmu Baraka Bashir. sunana mufi da adnan kamar da kowa ya sani sannan kuma ana kira na mufi an haife ni a jihar kano inda anan na taso na yi primary school dina na yi secondary school dina duka a nan jihar kano sannan kuma um, na je na yi uh, National Diploma a uh, Health Medical Record anan nan asibitin Malam Aminu Kano. banda na ina abubuwa da dama actually ina aikin fassara ina uh, I'm a blogger ma'ana ina da page dina wanda nake managing ina am into entrepreneur ina sayar da abubuwa da dama <laughs> sannan kuma to abubuwa da dama gaskiya eh, yanzu haka banda tun da farko na gaya miki cewa na yi karatu na asibitin malam aminu kano na yi nd yanzu kuma ina kan hnd dina wanda insha allahu nan da yan watanni haka ɗaya zuwa biyu zuwa uku zan kammala insha allahu sannan kuma banda waka da fassara Uh, da farko na ce ina harkan blogging uh, yeah blogging you know inda nakan sassaka abubuwa a page dina akan bani tallan sassaka sannan kuma ina harkar labarai entertainment you know uh, da wani gidan tv sannan kuma na yi aiki a gidan rediyo su ma duka dai ina harhaɗa content kisa na ce miki ina abubuwa da dama so ina ga wannan shine takaitaccen tarihin mofi da ko in ce mofi To kin ce kina blogging wani irin abubuwa ake sakawa a shi ake ke saka a shafin intanet din? Eh yanzu misali idan na ga wani abu wanda ya burge ni zan yi bincike ne a kai in zauna ba wai zan ɗauko in yi kaman copy and paste bane ba a'a zan karanci abin in san gaskiyan zancen sannan ɗauko in sa a fish saboda tsaro kin gane mm. sannan kuma ana bani tallallika haka mutane masu kasuwanci da sana'o'i su masu kan bani in saka a fish duka in tallata musu da kuma my own personal abu haka zan zauna in tsara abu na kai na maybe wani labari haka heartbreak soyayya zamantakewa duka in zo in dora a shafi na. To shi shafin naki ana saka murya kenan. eh sosai sosai ana sassaka har da fuskokin mutane ma dan yawanci fuska na ne ma haka zaki ga ko in zauna caccanja muryoyi in saka haka dai da sauransu yau za mu koma bakin ce kina fassara fassara shin a rubuce ne ko wani irin fassara ake yi eh akwai harkar fina-finai na indiya da ake juyawa yawanci yanzu zaki ga ana juya fassarorin indiya na movies zuwa hausa to aikin da nake yi kenan To baya ga shi kuma kwai, yanzu kina sana'a biyu kenan. eh bayan gashi shi ina akwai wani gidan tv da nake wa abubuwa haka su ma a tura musu sannan kuma ina wani harkar ana kiran shi da dandalin warware ta kwakiya da still wani kamfani su ma sannan kuma ina wani program shi ma haka a youtube duka wacce irin takwakiyar ake warwarewa cakwakiya kowace iriya cakwakiya shi sa dan likita banda mufi ana kira na likitar cakwakiya likita gowar cakwakiya za ki kawo matsalaki in sa a shafin sannan kuma a in mutane sannan nima in ba da shawara ta akan yadda za a shawo kan matsala. To biki iba da yawa ba wannan sana'o'i ko sana'a goma magani mai gasa. yawwa wato shi ne an ce kuma taɓa kiɗi taɓa karatu baka san ta ina wannan zaka samu harkar taka ba su kowanne in kika taɓo mana ciki kuma kowanne kina ba shi dama da lokacin da ya kamata gaskiya kan ina ba kowanne dama don ni na banda da lokacin kaina don na tuna mu takan ce kada wata ranfa in na fita kawai a ce in zo ka zo ka ɗau gawa na mm. tunda bana ba wa kaina lokaci na fi ba wa sauran abubuwa don karatu ma bana ba shi muhimmancin da nake ba sauran abubuwa entertainment din da nake saboda su na fi su su ne na kan ba shi lokacin kuɗin ma duk na rami. to kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a wannan harka ta eh, nishaɗin. alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗin sabulu duk da dai abin da ake samu bai wani taka kara karye ba amma ka mutum ma kira ka ya ce gaskiya ina jin daɗin abin da kike yi ko ki ci gaba a miki addu'a wannan kaɗai ma ya ishe ni so duk abin da nake ban na sa ido a wai kuɗi ko menene a'a gaba nake hange da kuma yadda nake sa mutane nishaɗi. Ana kuma taɓa waka. Ya ana waka. To a rera mana ka ji bofi ba eh ai malam bakanu bakanu ba new yorker <laughs> ai kuwa ai kuwa bofi ana ana gwaggwarmaya warrai kuwa ana faɗi shi to Allah ya bada nasara amin Allah sa a kai nisa to da mm. dai tana da yawa Kuma mm. ko mako mai zuwa mu karasa mm. mu ji kalubale da tace tana fuskanta ta fara fuskanta a lokacin da ta fara waɗannan sana'o'i haka zuwa yanzu da kuma a shawarwarinta ga masu sha'awar shiga irin waɗannan sana'o'i. hannun baffa adama reporter a gombe jihar adamawan najeriya labari ne na wata bafin latana da ta samu wayar hannu. Masha Allah. <laughs> To ai yau eh. sai da da ari bakin <laughs> Nasir Adamu Elika. To yo Allah. Kan yi fulatancin nan eh. ka sha dariya. To. <laughs> shi ke don ta samu waya a duk da haka sai na turan su fulatancin nan to yi ke da bismillah wai wata farfilla ta da mijinta ya so mata wayar salula to to da aka sai mata wayan nan aka sai mata layi mm. ba ta taba ta ce ba za ta bari ta gwada don tana da wani dan uwanta da ya shiga birni kara da shekaru ba wanda ya ji ɗure shi Allah sarki to da mijinta ya sai mata waya sai ta ga ba wanda ya dace ta fara ba kira da eh, sai shi wannan waya sai shi wannan dan uwan mm. To da ta kira duk lokacin da ta kira ashe sai ta samu wayar a kashe. Ka san in aka kashe waya sai sai <laughs> waya ta gaya baka cewa wannan wayan a kashe take ko? Haka. To kullum ta yi waya sai ta ji namba murya mace tana cewa the number you have dial is switch off. <laughs> Kullum ta ji waya sai ta ji wata na cewa the number you have dial is switch off. Is switch off shi kenan. ita kuma ba turanci take ji ba eh haushi haushi ya kama ta ita ce to bari ta bari sai da misalin karfe goma sha biyu na dare da am kila zai dauki waya haka ne don da je eh, yawo ya zuba matarsa za ta dauka ba yawa da ta bari sai can karfe eh, sha biyun dare ta sake kiran waya sai ta sake jin wannan ba <laughs> na matan da ce da don ba ya da zai sau <laughs> a cikin fushi eh. sai da a cikin fushi ta ce wai na ce baka tura cewa zan yi shi nasiru nasiru eh. <laughs> ba za ka faɗa ba nasiru sai na fara faɗa kai ka faɗi yadda ake to shi ke da don ta ce kama Mulado Mo, Dana Tako, Banda Gidmi, Woldikinaam, To, Bimana. Ashe, ashe ke ma ah, ah, ba dama da filatancin nan. Ana ba magana. Ah, sai dai takardar sai da kammala. Ta to Nasiru, Nasiru kai faɗi. Kai faɗi bijikai naka bakin. Haba mola to mu ɗana tako. bandan gimi waldu kina'an gaskiya wannan turanci ba za ki iya yi shi ba haba moladomo dana tanko to bandan gudni Waldikin na'am, ana kokarta. Eh, kin yi kokari, ke ma ba laifi. eh dan abin da kika faɗi ana amfana to to kai bari fasara mata tunda ku mu da Nasiru ne muke jin latanci kai ba ji ni ma ina ji sosai sai dai kila kice ba na fahimta a shi kai ma lauya ne eh, kusa haka to kai da ba ina son ce kai faɗi abin da muka faɗa mu da Nasir faɗi eh. ashe ashe ji kai baka fahimta ba ji eh, ji dai ban fahimta ba haka yake wai wai ta ce wai ke ke algunguma fitinanniya tsabar kankan ba da munafunci ko barci ma <laughs> ba kya yi kin kasa yi Inda safa nake nema in yi magana da dan uwana amma kin ki bari <laughs> wai ce wai ta wayan nan ta kasa bacci ashe ita ta take wata mata ce take fama daukan wayan nan ta ma ta ba ta jira ba ta dace <laughs> Eh, Malam Haruna Baffa Bajoga eh, mm. mun gode da wannan labarin to sai ku ci gaba da aiko mana da labarai sannan hankali za mu rika karantawa to na ga malama na daga mana hannu sabili da aka tilas burki nan yanzu a madadin. Baba ya koma keri. Da kuma Nasiru Adamu Elika shi ma da ya mana tafinta. <laughs> Eh. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.